ya yi domin kasar su tare da kishin zuci. Kun ga wanga daro na gwada kowa a ƙara girmama al'adu. Kun ga wanga taro na gwada kowa a girma ma al'adu. Game da ne shi malan gargajiya ta za mu kara faɗin juna. Mutane turawa sun solo zukatan mu da ba mu tantance ba. Ga yanzu Allah ya samu wa daga ba mu kara da ko. Ai ga yanzu Allah ya samu wa daga ba mu kara da birako. Yau da ne wasan gargajiya da za mu kara fahimta. yara yara yan makaranta manya da kankanan koko ɗau horo na. yarda da aikin banza. Sai ku kama al'adu. Na iya ya ko ka ku yarda da aikin banza. Na da da ne wa na kajiya da za mu kara fahimtar juna. Gwamnati tana tsayawa jama'a gargaɗi da babba da yaro. Kowa ya kama al'adunsu ya kawo da girma su ya garganta su akwai waɗansu. Sunan akwai su mutane. Suya da na zuzumbe na yanci rani. Rubin da ne wasan gargajiya ta samu karafarin Gwamnatin mu ta ahamo ta ceto mu kan nasara su lalata mu. Gada da dai da da ta yi shiru, haɗa ya muna da tunkaka.